من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da أولا a لها yammaci na ladi ashirin da ashirin ashirin da watan zulqa'ida watan sha daya a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da sha tara bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya dace da yammaci na bakwai ga watan uku shekara ta dubu da ɗari tara da tasa'in da tara don ci gaba da karatun littafin kitabu tauhid wannan shine darasi na nawa darasi na talatin da biyu matashiyar maganar mu da za mu tashi yau babu man ata al ulama wal umara في تحريم ما أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا babin da yake magana kan cewa man ata al-ulama'a wanda duk yi wa malamai da'a wal umara'a ko shugabanni wal Allah sarakuna ko waɗansu yayi musu da'a fi tahrimi ma ahallallah cikin haramta abin da Allah ya halatta au tahlili ma harrama ko halatta abin da ya haramta faqad ittakhadhahum arbaba hakika ya rike su a matsayin rabbobi arbab jam'i ne na kalmar rabbu rabbu kuma ubangiji mai halitta to amma abin da ake nufi da rabbu anan abin bauta kamar ya rike su abin yi wa bauta wanda duk ya da'a ga malamai ko sarakuna wajen halatta abinda Allah ya haramta ko haramta abinda Allah ya halatta to hakika ya rike su a matsayin ababen bauta ittakhazahum arbaba ya rike su a matsayin ababen bauta ubangiji ta'ala ko da dai bai amince ba ka riƙi wani wanda yake abin halitta da shi a matsayin abin bauta wani nan ko da mala'ika ne wani nan ko da annabi ne ballantana mutumin da bai kai mala'ika daraja ba ballantana mutumin da bai kai annabi daraja ba wala ya amura kuma an tattakhidhu mala'ikata wannabi wan nabiyina arbaba aya amurukum bil kufri ba'da idza antum muslimun da dai Allah baya ubartar ku ku riƙi mala'iku da annabawa ababen yi wa bauta Allah baya umartan ku da wannan duk abin da yake bauta ne haƙƙi ne na shi kadai sai ce aya amurikun bil kufri shin Allah ya umarci ku da kafirci ba da idan antum muslimun bayan ko kuna musulmai ma'ana yaya zai umarce ku da bautar annabi ko mala'ika yayin da ko bautar annabin nan ko mala'ikan nan ko kafirci ne kun gane da kyau wa qala ibn abbas يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر عبد الله بن عباس يا فدا أبو العباس كما دان عباس yana da Abbas ko babansa shine Abbas babban annabi sallallahu alaihi wasallam wato kenan yana cikin ahlul bait abdullahi dan abbas yana cikin samarin sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya dan abbas bai wuce shekaru 20 a duniya ba abdullahi dan abbas yace yusiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama ya kusata wani wani dutse ya rifto muku daga sama aqulu lakum kana aqulu kana rasulullah ina cewa manzon Allah ya ce wa taquluna kana abubakar wa umar ko kuma kuna cewa abubakar da umar sun ce lallai saura kaɗan a muku ruwan duwatsu daga sama yana faɗan haka ga waɗansu mutane da suka samu saɓani da shi dangane da fayyace wanne ne cikin nau'ikan aikin haji guda uku ya fi falala shin ifradi ko kirani ko tamattu'i su waɗancan mutanen suna da ra'ayin ifradi ya fi falala abdullahi dan abbas yana da ra'ayin tamattu'i ya fi falala abin da ya kafa hujja da shi dangane da falalar tamattu'i akan sauran ayyukan aikin haji hadisai cikin bukhari da muslim da su manzon Allah yake cewa ka sana tarihan ta manzon Allah yayi kirani ne kirani ko mutum zai koro dabba ta hadaya tun daga wato ainihin inda ya dauki harabi to annabi yake cewa law istaqbaltu min amri mastadbartu da za a dawo mun gaba baya da za a dawo mun baya ta koma gaba cikin al'amari na abin da ya shuɗe a maimaita mun shi ma suktul hadiya yace da ba zan yi hadaya da ba zan koro hadaya ta ba daga madina yace da na yi tahalluli daga yin umara shi ke da in yi tahalluli in cire kayan cire da kayan gida ranar tarwiya takwas ga wata in dauki ne da aikin haji ya zo mai kenan tamattu'i wannan sai nuna falalan tamattu'i akan saura da kuma hadisin muslim da annabi ke cewa afdalul hajji al-hajj was-sajj mafi fitin aikin haji shine al-hajj was-sajj wato aikin hajjin da aka daga murya wajen talbiya labbaik allahumma labbaik da kuma aikin hajjin da aka yanka dabba a cikin sa aka zubar da jini cikin sa shine dabbar hadaya kaga ifradi babu wannan ciki da sauran hadisai da suke nuna fifikon tamattu iyakan ifradi shine hujjar abdullahi dan abbas su ko abokan maganar sa ba su da hujja sai cewa abubakar ya ce umar dan khattab ya ce da ya kawo musu maganar annabi sai sai kawo ta abubakar yace yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama lalle ya kusata dutse ya sauko muku ya fado akan ku daga sama Allah ya fushi da ku yayin sai annabi ya ce ku da abubakar da umar sun ce dan abubakar ba da falala don Umar ba da falala ba wani mutum a cikin musulunci da zai samu falala ta irin ta Abubakar da ta Umar babu shi daga nan har kiyama ta tashi ba za a yi wani bil adam ba da zai samu falalan Abubakar ko Umar su ne mafifita bayan Annabi da Allah ku rika saurara su ne mafifita bayan Annabi sallallahu alaihi wa sallam tare da haka Abdullahi da Abu zai cewa in an bar ayinsu an kyale na Annabi akwai tsoron a yi wa mutane ruwan duwatsu daga sama ko yana ga idan an zara ra'ayin wanda bai kai abubakar bai kai umar ba kai bai dauki kashi daya cikin dari na falalan abubakar ko umar ba ina matsayin mutane in sun bi ra'ayin wannan din sun kyale na annabi yanzu zai idan muka kyale bayanin annabi muka bi na abubakar kila sai mu ce mun bi na babban abokinsa akwai abokin da ya sa abubakar babu mun bi na surikinsa wanda ya aura masa yarsa ita ce Aisha mun bi na farko wanda ya imani da shi cikin maza haka idan mun bara Umar dan Khattab za mu ce mun bi abokinsa bayan Abubakar mun bi na wanda ya aura masa yarsa Hafsa mun bi na kaza duk suna da falalansu to amma tare da Abdullahi dan Abbas tunda ya kan kwada daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa abin bi a duk duniyar nan shine manzon Allah sai nuna bin Abubakar da bin Umar ya faɗi to halaka ne ba wai don saboda abu su ba ta kama fallar waɗanda aka kyale duk wanda za a faɗi falalanta ka sallama cewa yana da falala din a ce shi wani yana da falala wani wani shi mana da falala malam wani shi mana da falala duk karamomin duniyar nan nashi ne ba ta kai mu'jiza sai cikin mu'jizozin annabi masu tsarin yawa ba ko ta ce a sa'ilin nan ya za a ɗora su kan su gele tsakanin shi da annabi idan ka sai yanzu ai idan ka kima magana sa kayan masa rashin kunya ba kai masa daidai ba ka raina shi ne shi sa ka kyale magana sa kabi hadisi sai mutum to kai ka raina annabi ne da haka kyale hadisin sa kabi fatawan yanka idan na yi karfin hali na ce na rena shi da haka na kyale maganar maganar na bi ta annabi na mai matsayi na cikin musulunci na fita ko ina ciki a cikin musulunci idan kai kai karfin hali ka sai eh an rena annabin an mufa tawaye ki mai matsayin ka ko ne wanda yake kamar rana lokacin azhar a sarri yake da mutum zai fahimta abu wa qala ahmad bin hanbal imam ahlus sunna wal jamaa kenan ahmad bin hanbal yace ajibtu li qaumin arafu al isnad wa sihhatahu yadhhabuna ila ra'yi sufyan yace ina mamakin mutanen da suka gane sanadi da ingancinsa an ce haddathana fulan qala haddathana fulan qala haddathana fulan qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam har zuwa ga annabi suka bi mazajen hadisin duk sun inganta sun suka sharuɗan da ake karɓar riwaya idan idan an same su tare da haka sai ka kyale wannan hadisin li ra'ayi sufyan ya zabo ne la ra'ayi sufyan su tafi zuwa ga ra'ayin sufyan as-sauri ibn sufyan ibn sa'id as-sauri ɗaya daga cikin manyan malaman tabi'ai yana da mazhaba ta fito tan har mazhabar malikiya ko shafi'iyya sai dai ba a rubuta mata yaduwa bane irin yadda aka rubuta yaduwa ga mazhabobin nan guda hudu in ba aka bi ma bajimin mujtahidi ne mustaqillun bi fatawahu wa ra'ayi yana cin gashin kansa wajen fatawa dangantaka ka da sauran malaman mazhabobin nan guda hudu amma Allah na rubuta karbuwa ga wanda ya so aka karbi su suka karɓa a wajen jama'a shi kuma bai karɓi ba rashin karɓar sa domin ba san daidai yake ba haka Allah ke rubuta shura ga wanda ya so an gane ko yake cewa ina mamakin mutane dan me za su kyale hadisi bayan sun ga ya inganta ka tafi zuwa ga ra'ayin Sufyan wallahu ta'ala yaqul Allah ta'ala ko yana cewa falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim waɗanda ke saba umarnin annabi su kiyayi wata fitina ta same su ko azaba mai radadi ma'ana duk mai kyale umarnin annabi ya ji ya gani cewa umarnin annabi ne ya kyale shi ana ji masa tsoron fitina fitina shine kafirci ko shirka ko cikawa ba da imani ba aw yusibahum azabun alim ko azaba mai radadi ta same su a duniya ko a kiyama saba umarnin annabi babu dadi a cikin sa sai ta a tadri mal fitna ka san me ake kira da fitina da aka yi bayanin ta nan al-fitna fi shirk abin da ake nufi da fitina shine shirka la'allahu idza radda ba'da qawlihi an yaka fi qalbihi shay'un min az fa yahlak mai yiwa idan mutum ya mayar da wani sashi na maganar annabi idza radda ba'da qawlihi idan ya mayar da wani sashi na maganar annabi yake karfa an yaka fi qalbihi shay'un min az wani abu na halaka ya wanzu cikin zuciyarsa ya auku a cikin zuciyarsa fa ya halaka sai zo ya halaka a sanadiyar haka Allah ya tsare mu da haka ya jama'a wajibi ne kadaita manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da da'a yadda ka san wajibi ne kadaita Allah da ibada to kuma wajibi ne kadaita manzon Allah da da'a shi yasa kalmar shahada ta gina akan abu biyu la ilaha illallah muhammadur rasulullah da mutum zai sai la ilaha illallah bai sai muhammadur rasulullah ba to bai zo musulmi ba da ko mutum zai ce muhammadur rasulullah ba tare da yadda la ilaha illallah haka bai zama musulmi ba to haka dukkan ibada take bukatan kalmar shahada a ciki la ilaha illallah ibadan nan ba wanda kana fata da ita sai Allah muhammadur rasulullah ibadan nan kayi ta yadda annabi ya koyar da za ka nufaci wani cikin zuciyarka da ka ba Allah ba ko da kayi ta yadda annabi ya koyar shin da Allah zai zama karbabbiya da dai ba ta zama karbabbiya haka da za ka zo ka nufaci Allah da kyakkyawan niyya kai aiki amma sai kai aikin ba bisa koyarwar annabi ba zai zama karfafe ba zai zama karfafe ba duk ibada sai la ilaha illallah muhammadur rasulullah ta shiga cikin ta a ma'anance ba a maganta ba ba ina nufin kowace ibada sai ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah ba abinda nake nufi kowace ibada sai ma'anar kalmar shahada ta shiga cikin ta shine a tsantsanta ibadar dan Allah shi kadai kuma shine ayi ibadar bisa ga koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وعن عدي بن هاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ هذه الآية an karɓo magana daga Adiyu bin Hatim ɗaya daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ba kirista ne shi kafin ya musulunta sai ya zo ya ji manzon Allah ya karau hadhihi al-aya yana karanta wannan aya da ke cikin suratul tauba ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون أجند آية تكتوى اتخذوا أحبارهم سيرك من يما لمنسو وتسو يهودي كنا ورهبانهم da manyan masu ibadarsu wato su nasara kenan Su riƙe sa a matsayin mai arbaban a matsayin rabbobi a matsayin alloli ababen bautawa min dunillahi ba Allah ba maryam aka sun rike annabi isa dan na maryama a matsayin rabbu abin bauta ba ta bautar Allah wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illa hu da dai ba umarce su da komai ba sai su bautawa Allah shi kadai wanda baya da abokin tarayya subhanahu amma kowani sarki ya tabbatar ma Allah dan shi yake da siffofi na kamala wanda ba ta waya ko na kasu cikin ya girmama gabarin abin da suke shirkanta shi da shi wannan aya tana nuna zargi da yahudu da kuma nasara su yahudu malamai suka bi nasara masu ibada suka bi ayar da suke ittakhazu bamirin wawul jama'a yahudu ila yahudu wan nasara yana komawa zuwa ga yahudu wan nasara domin ayar da take kafin wannan tana magana akan ahlul kitab in ko an ce ahlul kitab sune yahudu da kirista ayar da take kafin wannan mai Allah ke cewa qatilul ladzina la na billah wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صابرون aka ce da musulmai ku yaƙi waɗannan da su yi imani da Allah ba ba su yi imani da ranar ƙarshe ba ba ta yin addini addini na gaske ɗan jaban addini suke yi min allazina utul kitaba zo littafi sune wa kenan ku ci gaba da yakar su kada ku daina hatta yu'tul har sai sun bayar da jizya wani kudin haraji da za su rinka biya gwamnatin musulunci dan su zanto kaskantattu marasa daraja an yadin hannu da hannu za su kawo zai kawo nashi mutum ba turo wakilci ba sai ya zo da ya bayar wa hum sajidun to da aka yi gaba kai zaka ce ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum sun riki ahbarahum malaman su wa ruhbanahum da ababan bautar da malaman masu ibada su domin ahbar jam'i ne na alhabru bi fathi ha ko alhibru bi kasriha ko ka ce alhabru ko alhibru abinda da yake nufi malami ahbar ya zama malamai kenan kamar da ar-ruhban jam'i ne na ar-rahib ar-rahib kuma shine mai ibada ar-ruhban masu ibada to su yahudu da yake akwai rabo na ilimi tattare da su sai ya zanto halakar su ta hanyar malaman su ne Allah ya jarrabe su da malamai masu son zuciya wanda ba sa faɗa musu gaskiya to su kuma sai suka aminta da malaman suka rinka yawa malaman ta'a ba ruwansu da mai Allah ya ce ko mai annabin zamanin sai koyar abinda malai yace magana ta kare sai a bi to su nasara kuma jahilai ne ba su da ilimi shi yasa duk wanda suka ga yana yawan ibada sai su jarabtu da shi sai su ce waliyin Allah ne sai su koyi da shi ba ruwan su ibadan nan da yake yi daidai ne akan harshen koyarwar annabin zamanin sa ko shi kai kiro galibin abin da suka yi da ibada ko kirkirowa suka yi wa rahabaniyatan ne bi tada'uha haka Allah ya rahabaniyanti wani tsabagen gudun duniya wanda ibta da ruha kirkiro shi suka yi ba da wahayi ba ma ka tabana a alai da dai ba mu da shi ba to su haka nasara suke saboda jahilci duk wanda kuka gani da siffa ta mai ibada shi ibadan nan ya gina ta kan koyarwar annabi isa a san zuciya ne kirkiro wace dan ne sai su jarabtu da shi sai su tan da shi sai wali ne sai a bi shi a tafi su kuma wadancan duk wanda yake malami ai malami baya karya duk abin da ya faɗa ko da ya saba na annabi sai a bi shi sai a tafi ko suka fi wata ibada sai Allah ta ji sun rike su a matsayin ne arbaban a matsayin rabobi sun kwale Allah ba na kuskuren yahudu sun rufa ta ya karkatacciya da malami yayi mai son zuciya sun kwale hukuncin Allah wanda wahayi ya tabbatar kuskuren nasara sun bi sun bi ibadar wani mai ibada wanda ya gina ibadar su bisa ga jahilci sun kyale abinda Allah ya saukar na wahayi dukkan su sai aka ce ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam zuwa karshen aya adi bin hatim yace fa sai na ce da annabi dan lokacin da adi yake ya ji annabi ya karanta wannan aya a lokacin nan kirista ne bai musulunta ba har ma da katin cross din shi a wuya yace fa qultu lahu sai na ce da annabi inna lasna na'buduhum ai mu da dai ba mu bauta musu dan zaka ce mun rike sa alloli kaga yanzu ke ne dan ka sai mana bautar shi zai ce ba bauta masa shubhar ta shine shubhar da wannan zai faɗa yace ba ma bauta musu ba wanda muke wa sujada ba wanda muke wa ruku'i ba wanda muke wa kaza dan me za a ce mun yi shirka mun bauta musu inna lasna la abudukum qala sai manzo Allah ce da shi alaysa yuharrimuna ma ahallallah fa tuharrimunahu shin ba ta haramta abin da da halal ne Allah ya halatta shi to haramta muku shi bisa ga san zuciya fa tuharrimunahu kuma daga lokacin sai ku ci gaba da haramta shi wa yuhilluna ma harrama Allah shin ba sa halatta abinda da Allah ya haramta fa tuhilluna kuma ku bi su kuma ku halatta shi din fa qultu bala habibu na zai ce eh, lalle kan da wannan in qala sai ce fa ita ce duk malamin da yace kaza haram ne bayan ko Allah ya halatta abin ka san nassin da ya halatta ta amma tunda malam ne ba zai masa kara abi sai ka bi shi kan wannan to kai shirka duk malamin da ya haramta bayan ka san halal ne ka bi shi kai shirka haka duk wanda ya halatta bayan ka san haram ne ka bi shi kuma kai shirka dole haramci da halatti baya hannun kowa a duniyar nan yana hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne shine Allah ya sauka masa tafakkar wahayi wala taqulu lima tasifu ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا haramun لتفتروا على الله الكذب innal ladzina yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihun mata'un qalil wa lahum azabun alim Allah sai kada ku rinka cewa abinda harsunan ku kawai suka girbo ku ce kaza halal ne dan daɗin fada a baki kawai ba tare da nassi ba kaza haramun ne har kawai idan harshen ka ya girba maka litaftaru ala Allah alkadhib kawai dan ku girbo kada ku jingina ma Allah kenan duk wanda yake kaza halal ne bayan ba halal bane ko kaza haram ne bayan ba haram bane ba me yake nan ya kirkiri ƙarya ya jingina ma Allah innal ladzina yaftaruna ala allahi al-kadhiba la yuflihun wanda suke kirkiro karya su jingina ma Allah ko ba za su taɓa bota ba mata'un qalil za su dan ji daɗi su gwangwaje su shakata kaɗan a nan rayuwar duniya wa lahum azabun alim amma suna da azabun raddi gobe kiyama Allah ya tsare da ka ya uwa musulmi dukkan wanda zai tabbatar ma da halaccin abu ko haramcin abu ko ta abu kaza sunna ne ko mustahabbi ne ko wajibi ne dole ya kawo maka nassi na shari'a da yake tabbatar da haka ba yanda za ka tabbatar da kasancewar abu wajibi ba tare da nassin shari'a ba ko ka tabbatar da kasancewar abu haramun ba tare da nassin shari'a ba ko ka tabbatar da mustahabbancin abu ba tare da nassin shari'a ba me ka dogara da shi ka mustahabbantar dole sai kana da nassi na shari'a littafin Allah ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin abin da ya inganta da sunnar annabi da haka har kullum abu guda biyu ke zama ramin halakar mutane san zuciya jahilci san zuciya da shi yahudu suka bata jahilci da shi kirista suka bata da haka wani malami ke cewa dukkan wanda ya fi son zuciya cikin malaman wannan al'umma to yana da kamance kamanceceniya da yahudawa dukkan wanda yake bauta da jahilci cikin wannan al'umma to yana da kamanceceniya da kirista yana da kamance kamanceceniya da kirista da haka dole ka yaki jahilci ka yaki son zuciya shi abin da zai tabbatar da kasancewa ka akan asiratul mustaqim amma matukar akwai son zuciya ta tare da kai matukar kuma akwai jahilci ta tare da kai ba ka iya lamun cewa kanka gudu daga halaka ba zai yiwu ba ba bara bace ba wayo bane ba kuma shekaru bane ba ka shekara saba'in sai wani ya zo ya tsora ka akan bid'a tunda kana jahil kai ba ka babbaitan malamai na kwarai wanda za su ce kana Allahu kana Rasulullah da wayanka da siyasarka da kasuwancinka da komai da bokon ka da komai sai wani zai tsora ka kan bid'a ya wahalce ka ita bid'a kuma inda take ga wahala ga ba lada gararin bid'a kenan sunnar annabi ga sauki ga lada duk abin da yake na bid'a sai ka samu ba kowa ne ke iya yi ba sai dai ku ne cikin jama'a sunnar annabi kuwa mafiya yawa ke iya yi kaɗan ne wanda za ce ba za su iya sunnar annabi ba saboda uzuri na rashin lafiya ko wani abu daban amma dai an ce abu sunna ne cikin ruwan sanyi kowa zai iya yi bid'a ce dole wani lokacin sai ka biya an yi maka ka biya kuma a yi maka kuma ba lada saboda wahala ta yi yawa wannan hadisi rawahu ahmad wa tirmidhi imam ahmad bin hanbal ya rawaito haka imam tirmidhi wa hasanahu kuma ya ce hadisi ne hasan tabbata hadisi ne hasan nasiruddin albani ya hasana cikin littafin gayatul maram fi taqrib ahadith al alam al-haram fihi masail a cikin wannan babi akwai mas'aloli kamar haka al'ula mas'ala ta farko تفسير آية النور تفسير آية نندك تكون سورة النور الثانية مسألة تبيو تفسير آية براءة من فهمت تفسير آية نندك تكون سورة براءة آية نندك تكون سورة النور إذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة لا تبكي آية نندك تكون سورة براءة إذا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب من دون الله الثالثة مسألة أخو التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي fadakarwa game da menene hakikanin ma'anar ibada wadda abi ibn Hatim da yi ta yana ganin abin da yi ba bauta bane sai annabi nuna masa ai wannan abin da yi bauta ne idan ka bi malami kan san zuciyarsa ka san fatawar da ya bayar kishiyar nafsi ce kishiyar qur'ani kishiyar hadisi ce ka ji shi akan haka to kai shirka idan kama wani jahili ya je ya kulle kansa wani wuri baya fita yana wani ibada da wani zikiri da wata hailala da ba duka koyar annabi ba sai ka zarafci shi ka ce waliyin Allah ne ka bi shi cikin irin abin da ya zo maka da shi na samfurin ibada to kai ma ka yi shirka dole ba wanda za ka bi sai malami wanda ba san zuciya ta tare da shi kaga babu jahilci ba san zuciya to wannan shine to shi kuma ilimi ko da lokaci dai ilimi samfuri samfuri ne mu yanzu a kasar Hausa malamai sun yawa mai karatun ihrimiya kadai malami ne mai dala'ilu ma malami za a ce gardi da Allah ya hada da haddan Qur'ani wanda ko alwala bai iya ba shi ma malami ne malamin zauren da ke zaure ya yi anari ismawi ziyar risala zuwa askari ban da shi ba abin da ya karanta a duniya shi ma malam haka mai karantar da qur'ani da hadisi kuma shi ma malam ne kaje da ba za iya bambanta ba ka har yan kubbu malamai ne har bokaye malam ake cewa to kaje ba yadda za ka gani to menene ilimi wanda ake bukata ilimin da ake bukata shine ilimin qur'ani da hadisi ilimin fiqh sanin qur'ani sanin hadisi sanin fiqh sanin tauhidi waɗannan nau'ikan ilimi guda hudu suna ki kira ulumul maqasid wal ghaya ilimin da ke kulla alaka kai tsaye tsakaninka da bautar ubangiji ilimin qur'ani tare da bangarorinsa guda biyu iya tilawarsa karatunsa kenan da sanin fasararsa ilimin hadisi tare da bangarorinsa guda biyu sanin yaya ake gane hadisi da ifi da wanda ba da ba da sanin fikihun da hadisi ya kunta ya ilimin fiqhu fiqhul muqaran bayan ka san mazhabarka ka lalle ko wadansu mazhabobi kana muqarana kana hadawa tsakanin wancan fatawa da wancan fatawa da wannan maganar wannan malami da wannan menene dalilin da suka kafa hujja da su wani dalili ne ya fi karfi ko ya fi kusa da daidai ilimin tauhidi da shine zaka nisantar da kanka daga shirka to amma dan mutum ya kwana yana karanta bala'ilu ya kwana ya fada Allah suka yi ne ba malami bane ba ba malami bane ba da alaka da malanta ta kusa ko ta nesa haka mai karanta ishiriniya yi shekara ashirin talatin yana koyar da ishiriniya ba abin da ya sani ba malami bane ba wallahi duk wanda ya zo lissafin malamai ya lissafta shi ma ya kukure ya yi gifari ƙarya ce kar ku ɗauka abin dariya ne saboda in ba haka mutane sun ɗauki duk irin waɗannan a matsayin malamai da wanda ya je karanta qur'ani ya karanta tare tare ya yi satu ya ja fari ya zama gangaren to amma ko alwala bai iya bai taɓa karanta ahlari ba bai taɓa karanta ismail ko wani hadis ba yana gefe guda wani sashi na littafin yayi laya wani sashi kuma ya rubuta ya sha kaga duk wanda ba malami bane ba ba su da alaka da malanta amma irin su sune malamai a kasar Hausa shi yasa aka kasa fahimta addini sai kuma waɗansu malamai masu son zuciya su dan karanta wani abu na addini amma abu a gungunce sun yi ilimin da ba su tace shi da rariya ba ka karanta tanqihul qawl hafiz ka karanta mukhtar al ahadith an nabawiyya ka karanta wane ne irin durusun nasihin tanbihul ghafilina duk abu kaza an ce hadisi ne abu kaza an ce hadisi ne ba ka da rariyar da za ta zace ba wannan magana lalle akwai kaishin cewa daga annabi take ta tabbata saboda ka'ida kaza ka'ida kaza da ilimi ya ajiye ba ta zuciya ba wannan magana kuwa ba ta tabbata ba daga bakin annabi saboda ka'ida kaza ka'ida kaza da ilimi ya ajiye ba ta zuciya ba to kai ba ka da wannan rariyar ka haddace waɗannan shekara ashirin shekara sha biyar kana karantar da mutane yayin da dai aka zo ka jawo hadisi aka ce baifi ne ko maudu'i sai ka ce ƙarya ne yanzu a cikin maganar annabi ya akwai baifiya to amma dai yanzu magana da aka ce baifiya ce in dai da'ifi ne hadisin ai ya fi maganar babanka ka ga yanzu zagin ka yi ba hujja ya kawo ba sai mu tambaye shi maganar ka cewa hadisi da'ifi ya fi maganar babana ko ya fi maganar baban kowaye ba ka faɗa wannan maganar da ka faɗa waye ya riga ka faɗa ta cikin malamai waye magabatinka to malami na unguwa kaza da ke koyarwa a zaure shi ko waye malamin sa malami kaza da ke wuri kaza malami kaza har ka kai mana zuwa ga sahabbai ne suka faɗe ta in ko ba kai mana ba ka tafi mata takala daya biyu ta yake daga wurin malamin ka ko daga wurin malamin malamin ka mata takala ta biyu ta yake to yanzu wannan bid'ar magana ce da aka yi ta daga baya wanda ba ta da asali lokacin sahabbai ko tabi'ai ba ta da asali lokacin imamu malik ibn anas ko al imamu shafi'i ko al imamu abu hanifa ko al imamu ahmad bin hanbal ba ta da asali da wani ka'ida ta ilimi jahilci ne an kure ka karasa yadda zaka yi sai kai zagi sai magana hadisi na magana hadisi da yake ai wani maganar babanka kaga wannan zagi ne sun mutunci ne maganar da yake maganar ilimi ba zai wannan ba dan kowa zai wannan ya san shirme yake ba ilimi ya magana ya faɗa ba sai mu dawo mu ce ta yaya ta fi maganar babana ko ta fi maganar baban duk wanda ka zaga baban baban wannan da ka zaga idan ya kafa hujja da hadisi sahihi kai ka kawo hadisi da ifi ko ne ko ni da wani malami yake magana akan haka dangane da masu gina masallaci a makabarta da masu kaza da masu kaza an kawo hadisin annabi daga daga Aisha matarsa daga ummu Salma matarsa hadisin Bukhari kaga zai idan ka kafa hujja da wannan da maganar wasu kafa hujja maganar annabi kuma cikin Bukhari da wani sa cikin littafan sunna sai shi kuma kawo hadisin da ke tankewar kawar hasis ko durusan nasi ne ko tambihu zafilina dan Allah ya zo ya zo sarare shi kuma to amma sai su wautar da hankalin mutane su cire ka daga abin da ake tattaunawa a kai zuwa ga wani abu daban wanda ba shi kuke tattaunawa a kai ba dan dai kawai su wautar da hankalin mai sauraron su sai mutum ya tara da tafai a gaban sa a nuna shi a talabijin da littattafai a gaban sa ba. ya dauki littafi kaza ya ce a cikin littafin nan akwai kaza wallahi tallahi shi da kanshi ya san ƙarya yake babu amma tunda ba ta za a bude ka karanta mu ji ba sai ta cikin littafin nan ibnu taymiya ya ce kaza a nan gurin ibnu al-qayyim ya ce kaza a nan gurin wallahi shi da kanshi ya san ƙarya yake amma tunda ba wannan littafin babu shi a gidanka babu shi a gidana babu shi a gidan masu sauraro da kallon talabijin shi kenan sai ci da bugudan sai ya wuce kuma ga su da su kullum abin da suke kallo ba wai ne Allah da manzon sai ke so mai mutane suke so shi yasa sun san masu saurare suna son nakali suna son bara suna son fatiha da an jima an jima sai ce ga wata falala ga fa'ida mata a cikin gida sai a dauki biro za a ji fa'ida haka suke farautar mutane wato kaga abinda mutane suke so suke fada ba abinda Allah da manzon sai ke so ba to wannan shine wato sharrin biki wali din ma ya fi annabi daraja haka suke kasa su daraja guda uku ce da wali da annabi da kuma mursali manzo an gane ko wali da kuma annabi da mursali waye a kololuwar sama wali waye ke bi masa annabi waye na karshen kasa manzo haka dai daga cikin sai ce maqamun fil barzakhi rasuli wa wali maqamun fil barzakhi yace maqamin annabawa a barzahu fuwaikar rasuli yana sama kaɗan da manzo wa dunal wali amma bai kai wali ba <laughs> ka dan Allah ka ji wannan magana shi yasa kake ganin ba sa jin kunyar waya annabi dan sun saba sunnar sa suna ganin ai sun yi magana wanda ya fi shi amma a baki sai su ce sune masoyan annabi ai rigima za wani ba san annabi su kuma su ne suke kiyayya da annabi suke gada da sunnar sa suna jin haushin ka sai musu ga hadisi cikin bukhari ko muslim ko cikin mawfana ma malik su abin da suke so an yi mafarki da sai ne ya ce kaza cewa ne ya ba da kalala ya ce kaza to ko ya ce haka zallat anaqahum la qadiina kowa za ga ni kauya yana saurare kai an yi barki da wani ya ce kaza to yadda za ga dan Allah ga Qur'ani ga hadisi ya ga ana kafa hujja da mafarki adwatu ahlam a ga ana kafa hujja da wannan Allah ya tsare mu Ahmad dan Hanbal kuma ya buga misali da Sufyan cewa ba za a kyale maganar annabi ba a ji maganar ko da sufyan as-sauri ne al-khamisa mas'ala ta biyar تغير الأهوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال تنجا وراء الأمر عند الأكثر أو المطيا يوم متاني أنجانيكو صار حتى صار عند الأكثر وتغير الأهوال إلى هذه الغاية canjuwar halayen jama'a ya zuwa ga wannan makula da aka faɗa hatta tara inda al'aksari har ya zanto a wurin da yawa daga cikin mutane ibadatul rahman ibadatul ruhban hiya afdal amal wato bauta wa wadansu shehuna ko waliyai masu yawan ibada ita ce ma mafi jikon aiki wato sammal wilaya sai a sa wannan abun suna walitaka wa ibadatul ahbar hiya al-ilm wal fiqh ko bin maganar wadansu malamai a kyale hadisi a kyale qur'ani wannan shine ilimi shine fiqh a wurin wadansu duk wanda ya iya ganin cewa wajen kyale maganar annabi ya bi maganar wani malami to shi kenan wannan shi ya gwananta wajen ilimi shi ko ka'idar ilimi littafin Allah sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam al-ilmu qala Allah قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه haka nan ibn al-qayyim ya faɗa shi ilimi shine Allah ya ce manzon Allah ya ce sahabbai sun fahimto kaza karkashin nasi kaza na Qur'ani ko na hadisi laysa bit tamwihi ba wani kwana kwana ba aya karara hadisi tabbatacce bisa ga fahimtar sahabbai bisa ga fahimtar magabata na gari mal ilmu nasabaka li khilafi safahatan bainar rasuli wa bainar ra'yi faqihi ba ilimi bane ba saboda wauta ka hada rigima tsakanin abin da annabi ya faɗa da abin da wani malamin fiqh ya faɗa sai to anan dai annabi ya ce kaza to amma amma na zalim kuma an ce kaza <laughs> abadan Allah ka yadda sanan annabi ya ce kaza hadisi ne wannan hadisin dai ga abin da ya to amma ba za mu ba a aiki da shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka annabi ya faɗa ka yadda amma a mazhabar ba a aiki da shi ibnu kai yace wannan ayyuka ce da a ce ka yadda ba annabi ya faɗa to wannan kana da uzuri kila na jahilci ko wani abu amma ka yadda ya faɗa amma yanzu zaka saka masa saboda malamin mazhabarka ai wannan shine babban hadari din shine imamu shafi ke ta kullul ulumi siwal qur'ani musgilatun illa al haditha wa illa al fiqh fi ad-din al ilmu ma kana fihi qala haddathana wa ma siwahu fa waswasu shayatin to dukkan ilmai in ba alqur'ani ba shagaltar da kai za su yi ka kyale abu mafi mahimmanci zuwa ga abin da mahimmancin sa ba da yawa illa hadisa haditha sai sai hadisi ne wa illa al-fiqh fi ad-din sai fa ilmin fiqh da yake garwaye da hadisi al-ilmu ma kana fihi kana haddathana ilmi shine abinda da an jima sai haddathana da an jima sai haddathana ka san za a ce kana rasulullahi wa ma siwahu fa waswasu shayatin in ko ba wannan ba to ya zama wasu waswasun shaytan ibn hazm ke cewa ana ana'imun anta an kutubul hadisi wama ata anil mustafa fiha min ad-din ka muslimin wal bukhari ladainihuma shadda ur-din fi naqlin wa tabyini awla bi ajrin wa ta'zimin wa mahmadatin min kulli qawlin ata min ra'yi suhununi yace yanzu kai barci kake yi an kutubul hadisi ka kyale da tafana hadisi sai yake kika kana barci wa ma ata anil mustafa fi min addini dini ka kyale abin da ya gangaro daga wajen al mustafa zababbe shine wa manzo Allah sallallahu ka kyale abin da zo daga wurin fara addini ka muslimin kamar littafin sahihu muslim wal bukhari kamar imam littafin imam bukhari huma shadda wanda su suka rike shikasikan addinin aula bi ajrin ai wannan shine zai fi tabbatar maka lada bukhari muslim wa ta'zimin shi ya shi ya a yabe in ka kula da shi min kulli qawlin atamin rahi sai da dukkan wata magana da za a ce sununi thumma taghayyarat al-ahwalu halaye suka ta gaba da canjawa ila an ubida min dunillah aka rinka bauta ta su waɗannan da ake danganta su da ilimi ko ibada ba Allah ba man laysa min sa'a har ma aka zo ana bauta ta thumma taghayyarat al-ahwalu halaye suka canja ila an ubida min dunillah har aka zo aka bauta wani Allah man laysa min salihin cikin irin mutanen ma da ba salihai bane ba wa ubida bil ma'ana thani man huwa min al-jahilina amana ta biyu kuma aka za ka rinka bauta a mutanen da su jahilai ne ma ba su da magana da ilimi ma'ana a mataki na farko wannan ya sami ilimi saboda ilimi sai mutane suka zarafta da shi sai suka rinka bin maganganun sa ma suna kyale qur'ani da hadisi har in ka zo sun fi sha'awar su koyi maganar sa sama da su koyi qur'ani ko hadisi su koyi maganar wannan malamin dan sun zarafta da shi yanzu wani ya yadda ya kware da muktasar ya iya ko da ba ya da gangariyar har da qur'ani ta izu bi ko ko dara ba aibu bane dan bai haddace bara zuwa nasi ba amma na ganin aibu ne bai kware ba kan muktasar ka ji ganin girman Allah ba aibu bane dan bai san bukhari ko muslim ko littafin mota na imam malik ba amma na ganin aibu ne bai kware ba kan askari yanzu me fifita tsakanin ababen guda biyu kenan ya fifita muktasar kenan ya fifita wannan kenan ba ta kai su kuskure bane ba a abin da ake faɗa maka cikin waɗannan littattafan da malamai suka rubuta mujtahidi duk malami mujtahidi cikin duk fatawar da zai faɗa ɗaya ce daga cikin biyu ko ya faɗi daidai ko ya ne a kenan ka san ba duka bane abin da ya faɗa zama daidai aikin ka shine idan yi daidai sai ka bi shi akan daidai yana da lada biyu wajen Allah na kasancewa ta daidai idan ya yi kuskure sai ka kyale ba za ka masa biyayya kan kuskure ba amma shi yana da hanzari na kuskuren da yi tun da ba da inganci bai ba Allah ba zai kama shi da laifi ba amma kai in ka san kuskure ka bi shi kuma kana da laifi duk wanda za ka faɗa ko mai muktasar ko mai ziya ko mai risala ko dukkan kowane malami daga cikin manyan malamai jigajigan malamai mujtahidai makwalarsa dai ka ce mujtahidi ne to shi ko mujtahidi ko ya faɗi daidai ko ya kuskure to amma duk magana da ta tabbata daga bakin annabi ba za ta ce daga bakin mu ta hidi take ba daga bakin wa take masumi to kalmar masumi menene ma'anar ta kenan kararre wanda ba zai kuskure ba ma yanzu ko adal hawa in huwa illa wahayin yuha baya farci kansa zuciya sai wahayi ma zagal basar wa ma faga ma kazaba al fuadu ma ra'a duk abin da ya faɗa a daidai yake sallallahu alaihi wa sallam amma ji ko mujtahidi ko daidai ko kuskure to dan Allah da mutumin da kake da tabbas abin da duk ya furta daidai ne da mutumin da ka san cewa abin da ya faɗa wani daidai ne wani kuskure ne wanne ne yake cancanta ya zama abin bi na farkon ko na biyu na farkon kenan yanzu dan ka bi na farkon ba ka bi shi bane dan saboda ya fi sauran cancanta sai biyayya gare shi ta zanto rashin kunya da sauran Allah rashin kunya kai musu ba an ba rashin kunya kai musu ba kai da kake tafiya da kana da wani aboki ko ga da aikin haji tun da yanzu ana cikin kwanakin da aikin haji ko ko ga da aikin haji ya je aikin haji shi da mahaifinsa shi ya ɗauko kaya ya gaji da mahaifinsa ya ɗauko kaya ya gaji wannan abokin ka ne wancan kuma baban abokin ka ne dattijo ne mai shekaru yana nike da kaya wannan kuma yaro ne maji karfi wani ne tafi ka ta kaya kenan idan ka karɓi kayan da na kaga ba na babansa bane ba yanzu zai ji haushi ya ce ka tsare da haka yake da kanta yana ai ya kamata ma yanzu za a karɓi nasa ya ce a karɓi na baba ka ɗauki ni misalin ka tsora ga annabi ya ce kaza ga kuma na ce jika annabi ne ya ce kaza maganar ya kamata karɓa ta gani ta ta jika wanda an ce jika annabi ne ya ce kaza wannan kuma annabin ne da kansa wancan jikan annabi tsakaninsa da annabi akwai tubali a tsakiya wannan annabin ne da kansa ya salamu kaga sai ga wannan bai sa mutum kawai dan salihi ne shi wani ma kuma ba salihin bane ba kawai jahili ne amma an gama yawan ibada ne sai aka mai da shi waliyi sai an samu kabarin sa wuri kaza ya yi shekara arba'in a cikin sauma'a ko ya yi shekara arba'in a cikin sauma'a a wani lokaci ya zo ya zo lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ka ko san sallan jam'i wajibi ce annabi ya ce sallan jam'i tana da fifiko akan sallan mutum tsaya da daraja nawa 27 wani hadisi ta 25 wani ta 27 to shi ya shekara 40 a cikin sauma'a shi kada a bukka a dadin Allah ya cin komai sai yayin itace kaga ya shekara 40 kenan bai je sallan jam'i ba ga juma'a bai je ba annabi ya ce dukkan mutumin da ya kyane juma'a uku bai je ta ba dan sakaci ba wai uzuri ba haka kawai dan sakaci irin nasi to ya kusa a toshe zuciyarsa ta da alkhairi ba zai shiga ba in shi ya shekara arba'in ba ya zuwa juma'a ba ya zuwa sallar jami'i amma kuma duk da haka wali ne ku ta haka ya zama wali da girman Allah mutum da baya jami'i tukuna ma Allah ya tsare mu akwai waɗansu maganganu na waɗansu malaman don cike wannan gibin da suke nuna wato mahimmancin ko wajabcin bin maganar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam musamman malaman mazhabobin nan guda hudu imamu abu hanifa na farkon su kenan da al malik ibn anas na biyu da al-imam shafi'i na uku da al bin ambal na ku ji maganganun su domin duk wanda yake raya a duniya yanzu yana bin wata ba ta fito hudu daga cikin hudun nan galibi ake bi imamu abu hanifa shine annoman ibn sabit an ruwaito magana da dama daga bakinsa wanda ke nuna wajibcin bin sunnar annabi a kyale fatawarsa matukar fatawarsa ta zaba sunnar annabi magana ta farko ya za ta hal hadisu fa huwa mazhabi ce matukar hadisi ya inganta to wannan hadisi shine mazhabata magana ta biyu yace la yahillu li ahadin an ya'khudha bi qawlina ma lam ya'lam min aina akhadnahu yace baya alatta ga wani ya riko da maganar mu matukar bai san daga ina muka sulo wannan maganar ba ma'ana duk abin da muka faɗa ya rage masa ya yi bincike ya samu da qur'ani ko gaba wajen ko hadisi sannan ya yi kidita amma haka ba tare da bincike bai bi yace to bai alatta ba wannan magana ta ibn abdul barr ya kawo ta a cikin littafin al-intiqa fi fada'il as-salasat al-a'immat al-fuqaha wani tafi ne karami haka da ya magana kan falalan malaman wanda bai san hujjata ba yace zai bada fatawa da magana ta a wata magana ta ce ce fa na basharun naqulu al-qawla al-yawm wa narju anhu gadan mu fa mutane ne a yau muna iya faɗin magana gobe ko mu canja ta da wata in mun gane kuskure muka yi to dan me zaka rike maganar muka ce kullun ita zaka bi wa fi ukhra a wata magana ta ce ce wai haka ya yaqub yana magana da abu yusuf shine yaqub ibn ibrahim ibn habib al-ansari al-makki ɗaya daga cikin manyan ɗalibansa yace da shi wai haka ya yaqub kai tanka ya yaqub la taktub kullama tasma'u minni ka dana rubuta duk abin da ka ji wurina fa inni kad ara ar-ra'ya al-yawm wa atruku wa atrukuhu gadan me yawa a yau zan ga wata fatawa ta dace gobe goben da in canja ta da wata in na ga wata tafita wa aran ra'aya gadan wa atrukuhu ba'da gadin me yawa gobe in yi ijtihadi in ba da fatawa da ijtihadi na jibi in ga hadisi in watsar da wannan magana da na faɗa gobe amma ta magana tasi ta karshe da zamu kawo yace za qultu qawlan idan na faɗo ta magana yukhalifu kitab Allah magana ta ci karo da littafin Allah wa khabarar rasul sallallahu alaihi wa sallam ya ci karo da abinda manzon Allah ya tabbatar cikin hadisi fatruku qawli yace ku rabu da magana ta ku kama hadisin wannan maganganun sa da dama al-imam al-fullani ya kawo cikin littafin ikazul himam littafi ne mai kyau mutuka kwarai da gaske al-imam malik ibn anas kuwa hujja kenan hujjatul umma imamul muslimina kamar yadda zahabi ya faɗa yace inna ma ana basharun ukhti'u wa usibu yace dai kadai ni faɗan adam ne ina iya daidai ina iya kuskure fanzuru fi ra'ayi ku duba ra'ayina ku gani fa kullu ma wafaqa alkitaba was sunna fa khuzuhu abinda duk da littafin Allah da sunnar annabi ku rike shi wa kullu ma lam yuwafiq alkitaba was sunna fatrukuhu abinda duk bai dace da littafin Allah da sunnar manzon Allah ba ku kyale wannan magana gefe guda wannan maganganu na shi zaka same su cikin littafin Ibn Abdul Bar al-Jami'u li bayan al-ilmi kenan sannan da littafin Ibn littafin na Ibn yi imam na al-Imam fallani wata magana ta ce ce laisa ahadun ba'da nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa an-nabi sallallahu alaihi wasallam yace babu wani bayan annabi face sai ana karban wata magana ta in ta dace daidai wata kyale masa yace sai dai annabi kadai qala ibn wahab abdullahi bin wahab ya faɗa ɗaya daga cikin manyan ɗaliban imam malik ibn anas ne yace samitu malikan su'ila an takhlili asabi'ir rijlaini naji imam malik an yi masa fatawa dangane da tsatsaife yatsun kafa idan an zo cikin alwala fil wudu cikin alwala fa qala laysa zalika ala sunna sai imam malik ce wannan ai ba sunna bane ba bukatan tsatsaife yatsun kafa alwala qala abdullahi bin wahab yace fa taraktuhu hatta khaffa nas shi yana da hadisi da ya san cewa akwai hadisi ana tsatsaife yatsun kafa din yace amma ban yi masa ganganci ba na cikin darasi sai na kyale shi hatta khaffa nas har mutane suka ragu suka tashi suka tafi fa qultu lahu sai na ce da shi inda na fi zalika sunna mu ko muna da wata sunna da tabbatar da haka muna da hadisin da yake tabbatar da haka fa qala sai ce wata sunna ce qultu sai na ce da shi haddathana al-lays bin sa'ad wa ibn lahi'a wa amr ibn al an yazid bin amr bin amr al-mu'afiri an abi abdurrahman al-habali an al-mustawrid bin shaddad al-qurashi qala رأيت rasul الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه sai kawo masa wannan hadisin tare da wannan sanadin cewa wani bawan Allah ya ce na ga manzo Allah sallallahu ya sa dan yatsun sa na hannu yana tsatsaife yatsun kafa da shi fa kala sai imam malik da ji sanadin wannan hadisi ya ce inna hadha hadisa hasanun wannan ko hadisi ne hasan kikkiawa ne ana hujja da shi Abdullah bin Hubayb ce wa ma sami'tu bihi eh, a ah, malik ya ci gaba da cewa wa ma sami'tu bihi qattu illa sa'a yace tunda nake ban taba jin wannan hadisin ba sai yanzu amma sanadin wannan mazajin da ka kawo duk ana karban hadisi wurin su gundarin hadisin matanin mun taɓa jin sa ba sai yau Abdullahi bin Wahab ce sun masami'tuhu ba'da zalika yus'alu daga baya sai naji ana yi masa fatawa fa ya bi takhlil al-asabi kuma yana bada fatawan cewa eh a tsatsafe ya zunga fadin almajirin sa da ya tuna masa al imamu shafi'i shi ma akwai maganganun sa masu tarin yawan gaske kaɗan daga ciki yake cewa ajma al muslimuna yace musulmai sun yi ijma'i me yake nufi da musulmai malamai <laughs> tunda suka ce al'ami la yus'al wanda yake ba mai karatu ba ma za a tambaye shi ba ka yadda ko baka yadda ba in aka haɗe a can sama shikenan shi sai ya bi wanda zai tambaye shi ra'ayinsa ajma al muslimuna ala anna man istabana lahu sunnat rasulillah sunnatun an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lam yahilla lahu an yada'aha li qawli ahad yake cewa malamai sun yi ijma'i kan cewa duk wanda sunnar annabi ta bayyana gare shi ga ta hadisi karara baya halatta gare shi don maganar wani ya kyale wannan sunnar ta annabi wannan ka duba cikin littafin ilamul muwakkilin ibn al-qayyim haka yace wa idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati rasulillah faqulu bi sunnati rasulillah yace in kun ga wani abu cikin magana ta wanda ya saba wa hadisin annabi yace fa qulu bi sunnati rasulullah ku ku je ku bada fatawa da sunnar annabi din wa da'u ma qultu ku kyale abin da na faɗa haka shi ma yace idza sahha al hadisu fa huwa mazhabi yace idan hadisi ya inganta mazhaba ta ne haka yake cewa kullu mas'alatin sahha fiha al khabaru an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama inda ahli nakali. naqli yace dukkan wata mas'ala wadda hadisi ya tabbata daga annabi daga wurin marwaita hadisi bi khilaf ma qultu hadisin yazo kishiyar abin da ni na bada fatawa yace fa ana raji'un an ha fi hayati wa ba'da mauti yace to na dawo daga rikiyar wannan fatawar tawa a rayuwata da bayan mutuwa ta ba ruwana da fatawar matakar kun samu hadisin annabi ku je ku bi kai magana da tafi wannan da yake cewa idza ra'aytumuni aqulu qawlan in kun ganni ina bada fatawa da wata magana fa kana an annabi sallallahu alaihi wasallam khilafu qawli ya zanto ga wani abu ya tabbata daga annabi sabanin abin da na faɗa min ma ya sahu cikin abin da ke ingantaccen hadisi ne fa hadisun nabi sallallahu alaihi wasallam aula yace to hadisin annabi shi za a bi la tuqalliduni kar ku ce za ku bi ni wannan kadan daga cikin maganganun sa kenan na karshen su imamu ahmad bin hanbal daga cikin maganganun suke cewa la tuqalliduni la tuqallidni yace da almajiran sa karka ka ce zaka bi ni bi ta zai duk abin da na faɗa ka je ka yi ta aiki da shi wa la tuqallid malikan karka ka yi wa imam malik bi ta zai wala shafi'i kar ka yi wa shafi'i wannan biyayyar ba kaune biyayya wala auza'i kar ka bi auza'i wala sauri kar ka bi sufyan sauri wa khudh min haythu akhadhu sai ka tsiro daga inda suka tsiro shine qur'ani da hadisi wata magana ta ce ce ra'ayul auza'i wa ra'ayu malikin wa ra'ayu abi hanifa ta kulluhu ra'ayun yace fatawar auza'i da fatawar imam malik da fatawar imam abu hanifa dukkanin su fatawa ce ra'ayi ne ijtihadi ne wa huwa indi sawa ni duk ɗaya ne na duk ɗaya ne ba wanda ya foni cikinsu. cikin su ta fuskar fatawa wa innamal hujjatu fil athar yace hujja tana cikin hadisai wannan kadan kenan daga cikin maganganun malamai na mazabobin nan guda hudu bisa ga cewa ya zama tilas biyayya ga annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin duk abin da zo da shi daga Allah baya halatta ka kyale hadisin annabi ka je ka bi fatawar wani malami duk wanda ya haka to ya zabarwa kansa ramin halaka ko mu gane idan an ce hadisin annabi shine hadisin da ya inganta banda hadisi da'ifi ba a aiki da hadisi da'ifi hadisi da'ifi ba hujja bane ba an gane da kyau mu gane cewa kar wani ya ga wata magana ta imamu ahmad misali ko imamu abu hanifa ko wani daga cikin magabata cewa ana iya yin aiki da hadisi da ifi ya ɗauka abin da yake nufi da hadisi da ifi a wancan lokaci nashi shine abin da muke nufi hadisi da ifi a zamanin mu na yau a'a su malamai na da can suna kasa hadisi ne gida biyu kashi na farko hadisi sahihi hadisi kashi na biyu hadisi da'ifi to idan sun ce ba'ifi a lokacin nan hatta hadisul hasan yana cikin sa wanda zamu ce hasanun su a wurin su mai sunan sa da'ifi ta fuska rada suna ne amma ba da'ifi bane ba amma sunan da suke bashi kenan a yaran su na ilimin hadisin su kun gane da kyau to daga baya sai aka zo daga kan imamu tirmidhi ko sa da zamanin da ya biyo bayansa aka zo ana kasa hadisi gida uku hadisi sahihi da hadisi hasan da hadisi da'i tun daga lokacin da aka yi wannan kasan sai zanto da hasan da sahihi su ne hujja da'ifi ba ba hujja bane ba to kaga yanzu a yanzu idan an ce hadisi da'ifi a wannan karnin da muke ciki tunda tun daga zamanin imamu tarmizi zuwa yau idan an ce da'ifi kaga ana nufin wanne kenan wanda ba aiki da shi to wani sai ya dauki wannan sai ya kwatanta me ake nufi da hadisi da'if a lokacin Abu Hanifa ko Imam Ahmad bin Hanbal ko wani cikin magabata wanda su a lokacin su hadisi ya bar shine me da'ifi to kaga idan baka gane istilahin malamai ba babu yanda zaka gane maganar su dole sanin larabci kadai baya sa ka gane addini sai ka san yare na kowane abin nan kamar yadda ka san mutumin da ya karanci turanci ya kware a turanci in bai karanta sciences ba babu yanda za a yi fahimci yaran yan science in bai karanta geography ba ba da za ya fahimci yaran su in bai karanta kaza ba kowane ilimi akwai yaran su doriya akan harshen mai turanci din wanda suka saba in sun ce kaza suna cewa ka suna nufin kaza kenan in sun ce kaza suna nufin kaza kenan sanin turanci kadai ka zama mayan turanci ba zai sa fahimci wancan yaran ba sai in ka karanta wannan ilimin to kamar da sanin larabci baya sa ka gane yaran malaman hadisi sai in ka karanta mustalahu da aljarhu wa ta'dil da ilmul rijal sannan za ka gane yaran malaman hadisi kamar da sanin larabci kadai ba za ka gane yaren malaman fiqh sai in ka karanta qawaid fiqhiyya da usul fiqh da sauransu kafin ka san yaran su da suke amfani da shi ina fata an fahimta to dan haka kar wani ya dauko maganar wani malami ya ce ya malam wani ta ana aiki da risi da risi wani malami sai mu ce wani malami ne faɗa mana shi na da ne ko na yanzu in ka ga mana wani malami na da mun san a yaran su hadisi hasan shine me da yi sai mu ce to ka kai ne baka fahimci yaran su ba dan haka sai kai kuskure wajen fahimtar addini amma ga yadda al'amari yake na farko kenan na biyu waɗanda suke magana da jahilci su zo su ce ai ba ma za a ce ba ko hadisi da ibi ka ji duniya ta lalace za hadisin ba ko da ibi yanzu maganar annabi ba ko da ibiya to akwai malamai jahilai da suke faɗin wannan na ce musu malamai da haka ake ce musu a gari amma al hakika jahilai ne su gani suke ma bai kamata ba a ce akwai hadisi da ibi ba wani kar an ce annabi ya ce to shikenan magana ta kare sai kawai a kama abi duk abin da aka ce annabi ya ce wai gaskiya ne to shine malam abdullahi ke buga mana misali ce kaga waɗannan idan aka bi su mu yanzu can fata ba da mu da matsayi cikin addini da ko wani hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam da ake dangantawa annabi shi aka ce annabi ya ce kyale ni da bakaken fata kyale ni da su ba ruwa na da su su in sun ji yunwa su yi sata in sun koshi su yi zina ne aikin su to wani hadisin sahihi ne ko you. <laughs> yanzu na hadisi idan ka ce eh, sahihi ne ya za ka yi ta sai a kyale ya annabi ne faɗa ba komai a wuce to me matsayinka a cikin addini kenan kaga mutum ba da matsayi cikin addini kenan ga wannan magana ba daga bakin annabi take ba magana daga bakin annabi ba za ta zanto da wannan abin nan ba daga jin wannan wani balarabe ne jahilin balarabe yake so ya fifita launin sa kawai sai ya kawo wannan hadisin ya jiyawa bakaki don su ji jiki ba dan komai ba ya kawo hadisi dan ya ture falalar waɗansu mutane to saboda haka ga irin waɗannan dole wato karatu ne ke sa a fayyace ababai a wani su kullu bai za a shahma ba wai dukkan kowane fari ake kiran shi kitse ba akwai farin da yake kitse ne akwai farin da yake rogo ne dan saboda haka ba dukkan mutumin da yake takammasa bi libasul ilmi za a ce masa malami ba dan ya sa rigar malanta ya rike kandiri ya rawani ya me yasa ce mala a dole sai an bincika an ji akwai qur'ani akwai hadisi in ba qur'ani ba hadisi to kai ma kace malam sai kai istighfari ka san ƙarya kake ba gaskiya ka faɗa ba ku yi kuri in na kausa harshe saboda wallahi abun da akwai bakin ciki kaga mutum an amince da shi ta kafar watsa labarai yace kaza yace kaza yace kaza kuma ya taya mutane ƙarya cikin addinin islami kuma ko da yawa daga cikin hatta wanda suke tare da shi ta fuskar ra'ayi sun san ƙarya yake wa amma ba za a yi masa kara tun da ana tare da shi a jam'iyya ɗaya ko kungiya ɗaya ko ɗarika ɗaya ba za a yi masa kara an san ƙarya ke akwai wanda an san ba malami ba ne fa amma wanda suke tare da shi a ɗarika sun san malabbas ba ku kwanto ba bisa da cewa wannan matsala akwai hadisi ga abin da malamai suka ce game da ita suna masu kafa hujja da wannan hadisi ko da ba za ka iya kawo hadisin da larabcinsa ba tunda ya halatta riwayatul hadisi bil ma'ana ka rawaito hadisi da ma'anarsa wannan babu laifi wannan yake cewa halaccin rashin halaccin wili cin wannan ya takaita ne akan siffofin Allah kawai ko har ma da ayoyi da hadisai ya halatta kan wili cikin siffofin Allah ka karkatar da ma'anarsu wili din ya zanto ma'anarsa shine sarful lafzi an zahirihi mutabadir minhu ila muhtamalin marzuhin wannan baya halatta cikin ayatu sifat ha kuma baya halatta ko ba cikin ayatu sifat ba ka yi tawilin ayata alkur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai fa in kana da dalili da ya tilasta yin tawili shi asalin tawili ai irin tawilin da ya shahara wurin mu wanda dai muke magana a kansa shine ga lafazi da sananniyar ma'anarsa a cikin larabci amma sai ka karkatar da wannan ma'anar ka ce san ba ita ake nufi ba wannan nasin da yazo da wannan lafazin duk da lafazin kaza ne amma ba shi ake nufi ba kaza ake nufi an fahimta ko ka ce ba shi ake nufi ba kaza ake nufi saboda me saboda kaza yayin da duka ce lafazin nan ba lafazin wannan nassi da ya ce kaza ba kaza ake nufi ba kaza ake nufi to baya halatta ka ce kaza din nan sai in kana da dalili da tabbatar da haka in baka da dalili bai halatta ba ha kawai dan ganin damar ka ce ai wannan nassin kaza yake nufi a dole ka ɗauke shi a ka'idar ta larabci yadda yake ba tare da karkatar da ma'ana ba ina fatan kun fahimta da kyau yanzu misali Allah madaukakin sarki ce wa sariqu wa sariqatu fakaba wa aydihuma jaza'an bima kasabana kala min Allah balawa da ya ku yanke hannayensu sakamakon abin da suka aiwatar wannan narkon azaba ne daga wajen Allah idan an ce hannu me ma'anar hannu a hausa da larabci da kowane yare ma me ma'anar hannu daga ina zuwa ina ke ɗaukar ma'anar hannu an fahimta daga kafada har zuwa ƙarshe to yanzu idan mutum ya dogara da wannan ayar kaga zai barna kenan zai faru yan katin daga nan gudan amma da ya koma zuwa ga hadisi annabi hadisi ya fassara bai ake dafi ba wai ana nufin hannu daga nan zuwa nan ba wani bangare na hannu shine ne na daga wuyan hannu saboda hadisi ya tabbatar da wannan yanzu kaga kana da dama a cikin nan gurin ka ce kaga nan gurin ba hannu ake nufi gaba daya ba ana nufin wani bangare na hannu shine daga wayan hannu zuwa abin da ya can gaba an gane ko saboda menene yanzu wannan wani na iya tuhumar ka ta to idan ka haka ai ka kautar da lafazi daga ma'anarsa ka yi tawili sai ka ce eh tawilin da dai akwai dalili ko babu akwai dalili shine me nasin hadisin can na annabi da ya nuna kaza ake nufi misali ne wannan da abubuwa da dama wanda mutum zai iya kafa misali da su wanda za a kawatar da lafazi daga zahirin ma'anarsa ta larabci zuwa ga wani abu duk da cewa wannan kila wani ya zo ce ba tawili bane ba domin da lafazin kansa yana nuna nan wurin yadda ne dan dama ita dalala ta alfaz ko dai ta zanto dilalatul mutabaka ko dilalatul tabammun ko dilalatul iltizam to kaga nan gurin zai ce bi bilalati tadammun al yad dama ar rizqu al yad ne saboda shine itlaqul lafzi ala ba'd ma'anahu wani sashi na ma'anahu ma'ana zai iya ce maka wannan shine amma ta wata fuskar kuma za a iya cewa tawili amma an yi tawili saboda dalili kaza da haka duk inda tawili yake baya halatta kai shi sai inda dalili shi yasa su malaman usul fiqh suka kasa tawilin da wannan ma'anar zuwa gida uku akwai abin da kira at-tawilul qarib ko sai at-tawilul sahih at-tawilus sahih akwai kuma at-tawil al-ba'id ko at-tawil al-fasid ko kuma at-tala'ub at-tawil as-sahih ko al-qarib shine ka kautar da lafazi daga zahirin ma'anarsa amma saboda wani dalili da ka dogara da shi ingantacce na Qur'ani ko hadisi at-tawil al-ba'id ko at-tawil al-fasid ka kautar da lafazi daga ma'anarsa saboda wani dalili amma sai dai dalilin ba ingantacce bane ba ba inganta a kafa hujja da shi a wannan nasin ko da ya inganta amma baya daukan wannan ma'anar da ka kai amma kai ka kai shi to wannan sai sai tawili ne karib mujtahidi na iya wannan ta fuskar kuskure ya dauka cewa wannan na iya zama dalili in karkatar da wannan lafazi daga kaza zuwa kaza to wannan sai sai tawili ne ba'id akwai kuma abin da ake kira at talauq shine ka kautar da lafazi daga ma'anarsa ba tare da abin da ka ba tare ma da wani dalili ba ko mai rauni ko mai rauni ha kawai kai ne kaga dama shine suke fassara shi da fassara yan shi da suka ce fadin Allah ta'ala yanzu kalin musa liqaumihi inna allaha ya'murukum an tazbahu baqara kaga nan gurin baqara menene baqara baqara a larabci shine me saniya dabba ce ba bil adam ba ce ba kafa hudu gare ta amma sai suka suka fassara baqara din nan da Aisha to kaga wannan kautar da lafazi daga ma'anarsa ne zuwa wata ma'ana ta biyu ba dalili a kansa ko da'ifi ko sahihi ko a hankalce ko a shari'ance a bagen wargi da littafin Allah kenan wanda ke nuna mutum na iya yarda da aka irin wannan ma'anar to wannan wadan suna kiran tawili dan su je kanku ku ce masa tawili ku ce kawai tala'u bi kitabillah tahrif ne tala'u bi kitabillah mutum yana wasa da littafin Allah ne kawai Allah ya tsare mu mai tambaya wannan shi ma ba ta da ba ta da alaka da darasi amma shi abin da ya faɗa ba yana cewa wai menene hujjar da yasa kake yin hutubar juma'a da Hausa wace ma yana faɗa hutubar juma'a da Hausa duk hudu hudubar juma'a da Hausa da larabci nake yi sannan daga baya in yi me in fassara da Hausa kaga abin da zaka tambaye ni hujja kenan da ce na hawo minbari tun daga farkon hudu ba har karshe Hausa kawai dai ban kawo ko da larabci ɗaya ba a maimakon in ce innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh sai in ce ya ya tabbata ga Allah muna gode masa muna neman gafararsa muna neman tsarin sa sharrin kawai kanmu zuwa karshe kaga sai ka tuhumce cewa na hudu juma'a da ni. kama ka ji inna alhamdulillah na amaduhu wa nasta'inu da larabci har minti goma ko sha biyar sannan daga bayan fasara da hausa kaga ban yi hudu ba da hausa ba da larabci ne hudu ba sai ka yi tambayar ta biyu kuma ka ji tunda wannan ka tambaya ni kuma ita na bada ansa tunda ta biyun ta biyu baya daga baya kam amma dai wannan da ka tambaya ban yi shi ba <laughs> ta shafi darasi to eh la ah, tuqallid malikan wala kaza wala kaza wala kaza wannan yayin da duk aka ce mutum kare ya takalidi ko ya ɗauko hukunci daga qur'ani ko hadisi kai tsaye ba magana ce ta shafi dukkan jama'a ba ina jin na sha maimaita wannan shi yasa da na zo wurin kawai na wuce saboda lokaci magana idan maimai ya yawa sai ya zama to kamar akwai gundurar suwa ga mai saurare amma ba magana ce da ta shafi kowa da kowa ba mutane kashi uku ne ta fuskar karatu imma mutumin da ya kai matsayin mujtahidi kaga wannan baya halatta yayi koyi da kowa kai tsaye zai tsoro hukunci daga cikin qur'ani ko hadisi yayin da ya koyi da wani to yayi kuskure imma mutumin da yake muttabi'i muttabi'i shine mutumin da yake da ido a ilimi shi bai kai matsayin mujtahidi ba ballantana ya zakulo hukunci kai tsaye cikin qur'ani da hadisi amma Allah ya ba shi wani bangare na ilimi wanda idan aka ce Sufyan al-Thawri ya ce Hammad ibn Zaid ya ce Hammad ibn Salma ya ce Auza'i ya ce al-Imam Malik ya ce Shafi'i ya ce zai iya duba maganar kowa ya ga da me ya kafa hujja ya ga wani dalili ya fi karfi ya bi to muttabi'i kenan ba ijtihadi yake ba amma muttabi'i ne shi to wannan mataki ne duk wanda ya kai wannan matakin shi ma bai halatta bai ta kalidin kowa to sai kuma wanda yake muqallidi mukallidi kuma shine awamun nas wato gama garin mutane wanda ba su da wani rabo na ilimi abinda suke da shi na ilimi bai kai matsayin su iya karantawa bambanci magana tsakanin wani da wani ba ko su gane dalilin dalilin wani in ka ja nassan hadisi yanzu ka ja nassan larabci ka ja nassan qur'ani ba ya bambance wannan ne larabcin wannan ne qur'anin wannan ne hadisin shi dai ya ji kai magana da wani yaran da yake tsammanin larabci ne amma menene qur'ani menene hadisi menene larabcin ka ba bai sani ba to kaga wannan ka ce masa ya je Qur'ani ya dauko me ko ya je hadisi ya dauko me wannan hukuncin sa shine ya zaɓi wanda yake ganin ya nutsu da jin tsoron sa da ilimin sa ya masa fatawa ya aiki da ita an fahimta ko ya zaɓi wanda yake ganin ya yarda da ilimin sa da tsoron Allah sa ya masa fatawa ya aiki da ita shine hukuncin sa ina na matsayin sa na mukallidi babu yanda zai kace ya ijtihadi da kar dalibai su dauka cewa da an ce kar kai koyi da malik kar kai koyi da kaza su dauki magana haka ala itlaqiha kowa ya dauka daga yau ya zama matsayin mujtahidi shikenan yayi abin da ya ga dama da an kawo magana wadda ta saba yace to to imam malik din ma ya bai da hujja shafi din ma ya bai da hujja to irin wannan akwai karancin ladabi wanda idan mutum na yin su za ga ba zai samu albarkar ilimi ba Allah kalla ka girmama su da matsayin da Allah ya ba su girmamawa daban kuma cewa maganar su wanda ake ganin ta saba hadisi wannan kuma ai daban zaka je ka dauki waccan magana ta hadisi ka kyale maganar su rashin daukar magana su baya nuna rashin girmama su wannan shine ma girmama su dan a irin wannan zamani dan babban gurin su a rayuwa su ga an yi wa annabi da'a ko suna da rai ko ba su da rai ba su da wata manufa ko guri a duniya da suka ga ana da ya wuce su ga mutane na yi wa annabi da'a shine babban manufar su ga da suke da wannan manufar yayin da duk yawa annabi da'a ka faranta musu rai ko suna nan ko ba sa to amma mutum ya faɗi bakar magana ga wani daga cikin malamai ya ce ai to wani ma bai da hujja wani ma bai da hujja wani ma aika zane wannan dan yana da falala da kima da daraja cikin musulunci kafin ka gano wannan kuskuren guda ɗaya yana da daidai da ya sama da ɗari biyu to ka kasa yanzu idan aka sai kirge tsakanin kuskuren sa da daidai ɗansa wanne zai ba za ka yi kirge daidai ɗin ba amma kuskuren kila ka yi kirgewa to me na faɗa masa bakar magana a ciki kuma shi yasa kullum ake bukatar mutum ya fahimci abu ta fuskar addini in dai ka ɗauki ka'ida wadda za ta raba ka da shi an ci ka ɗauki ka'ida kuma da za ta raba ka da sufanci to ka riga ka huta za ka fahimci addini da kyau ka'idar shi an ci shine shi shugaba baya kuskure ba haka bane ba su suke da itikadi na ismatul a'imma kenan shugaba baya kuskure don abin da ya faɗa sai a yi in dai imami hujja ya bada fatawa magana ta kare kana iya kyale maganar Allah kai tsaye ka fita shi to kaga wannan shi an ci ne fa amma hankali sai wannan ya shigo cikin sofanci yanzu to so ma shehi kuma kenan ya zama hujja irin yadda can suke da imam wanda baya kuskure haka su ma sufaye kuma suke da abin nan shehi wanda za a bi shi kai tsaye wa sallim al-amr lahu la wa law bi siyanin ata idan fur ka sallama masa al'amari gaba ɗaya karka ce dan me ko sako yayi to a lokacin an wajabta saban sai ka bi haka Abdul Karim al-Jili ya faɗa daga cikin manyan malaman sufaye to kaga yana amfani wannan to yayin da ka dauki wannan kuma shikenan ga kake kenan zaka fada cikin ramin halaka mai yawan gaske ko buta daga wannan da ku buta daga wancan tafarkin shi an cin sai sa sai ka fahimci sunna daidai kai ka kubuta kuma daga khawarijanci da mu'tazilanci domin anan nan shi an ci da sufanci sun dauki wata matsaya ne guda daya shine shugaba baya kuskure duk abin da ya fada dole a bi ka nan gurin kuskure ne mai girman gaske dan wannan zai sa ka kyale magana da wanda ta zo daga wajen ma'asumi ka gama maganar mutumin da ba ma'asumi ba to su yasa su shi an ci sai suka yi wata dabara sai suka ce to ai shi kanshi imamin ya zama ma'asumi ne dan haka dole a bi shi da su yadda suka wuce kenan da mutane to su kuma sufaye ba su yi wannan ba sai suka ce to kai ko da kana ganin daidai ne kana ganin abu kaza da shehi ya faɗa kuskure ne to wannan a ilimin hakika daidai ne a ilimin shari'a da kake da shi ne na Qur'ani da hadisi kake ganin kuskure ne kai ko baka da hakika shi ko yana da hakika to kaga nan gurin Allah kalli idan kana da hankali sai ka tafi akan shari'ar ka tunda ita ka sani ka kyale shi da hakika sai zai ta hakika tunda shi ya san ta dama ta su ce take bantattu kowanne da akwai uzurin da yake bayarwa wanda yake ya iya karbar wato a yi intikadin sa a rushe shi ta hanyar Qur'ani da hadisi to su mutazilanci kuma da kawarijanci su kuma shine wato su idan kai kuskuren guda ɗaya sai a ajiye ka gefe guda ba magana da kai kenan ka gama kenan ka yi expire su sun yi dana kuskuren amma idan kai kan to kai maka riga ka san inda zaka kuma ba wanda zai sake sauraron ka raba da kuwa to yadda na ababai dukkan su kaga bidoyi ne kuma dukkan su kishiyan asiratul mustaqim ne to yin sai ga mutum kan ɗaya daga cikin aƙidun nan ba tare da ya sani baya da awar mutazilanci ko kawarijanci ko sufanci ko shi'anci amma sai ya samu kansa da wannan burbushin wannan aƙidar a zuciya idan wani malami ya kuskure ce malam ki ne ya kuskure to wallahi ni da gaba ba ni ba shi ba sauraron karatun sa har abada kaga shi kawarijanci ne da mutazilanci kaddara kuskure yi waye ya taimaka dace shi baya kuskure daga nan ya zama mala'ika daga nan da ya zama malami komai yayin shekara goma da suka wuce daidai ne amma yau tunda an yi kuskure shi daga yau ya rabu da shi kenan dan me zai kuskure a <laughs> abin mamaki shine kare ya kuskure ba wai yin kuskure ne abin mamaki ba abin mamaki ya rayu bai kuskure ba wannan ya kamata ya bayar da mamaki da haka abin da ake bukata yayin da mutum ya kuskure ka duba bangaren alkhairin sa ka duba bangaren kuskuren wanne ya fi yawa to sai ka masa adalci sannan kuma ka roka masa gafara cikin kuskuren da yi kuma shi ne kuskuren babban abin da ake bukata ba aibu bane dan kai kuskure ko dan nayi kuskure amma aibu shine in doge akan kuskure na san kuskure na an fadakar da ni in tsaya akai in ce ko za a mutu abin da yake kuskure ne a zahiri ba da hujja akai in doge akai dan saboda na dade da ba ta fatawa akai yanzu ba na so a ga wallena to kaga wannan shine babban zalunci duk malamin da ya haka to ya sai eh zalunci kaga wannan yana son ya nada kansa ne a matsayin abun biya kyale Allah da manzansa kaga nan dole a dauke wani mataki na dawo da shi kan hanya ta kowace hanya laluma zafi zafi kauracewa menene da sauransu yake dawowa shi ke na rubu da shi don halaka zai kaga mutane to waɗannan al'amura dukkan su sai muna kallon su da ido na adalci da kuma ido na ilimi kullum mu daina kallon mai zuciyar mu take so a mai nafi na shari'a yake so wani da ya ga zuciyarsa tana son kaza to shi kaza ɗin na haka zai zo ya ce dole haka za a yi in ba haka aka yi ba kuma kuskure aka yi ba daidai ne ba in ba haka ba ya rabu da mutane in ba haka ba ya fita daga kwamiti in ba haka ba ya fita daga makaranta in ba haka ba ya dana zuwa ya dana sauraron karatun malam wani kawai shi aka saba wa shi kadai ba na san qur'ani ko hadisi ba shi ne ba ai masa daidai ba ya kasa bambance tsakanin sa da bukatun musulunci a nan rigimar take me yake so me musulunci yake so baya iya rarrabe su haka to kaga wannan anan kuskure yake zuwa Allah ya tsare mu Allah ya kuma da katar assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wannan ke cewa sau da dawa sau da dama akan yi masa tambaya a matsayin sa na ɗalibi zai iya tuno hukuncin da aka tambaye shi kuma ya tabbatar akwai hadisi akan wannan hukuncin sai dai shi bai rike hadisin ba to kenan zai iya faɗa mutane wannan abin da ya sani wanda ya san akwai hadisi tabbas akai ko da ba zai iya kawo su ba ya halatta za ka iya faɗin wannan abu matukar kana da tabbas ba ko kwanto ba bisa da cewa wannan matsala akwai hadisi ga abin da malamai suka ce game da ita suna masu kafa hujja da wannan hadisi ko da ba za ka iya kawo hadisin da larabcinsa ba tunda ya halatta riwayatul hadisi bil ma'ana ka rawaito hadisi da ma'anarsa wannan babu ne wannan yake cewa halaccin rashin halaccin tawili cin wannan ya takaita ne akan siffofin Allah kawai ko har ma da ayoyi da hadisai baya halatta kan tawili cikin siffofin Allah ka karkatar da ma'anarsa tawili dai ya zanto ma'anarsa shine sarful lafzi an zahirihi almutabadir minhu ila muhtamalin marjuhin wannan baya halatta cikin ayatul sifat ha kuma baya halatta ko ba cikin ayatul sifat ba kai tawilin ayata alqur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai fa in kana da dalili da yake tilasta yin tawili shi asalin tawili ai irin tawilin da ya shahara wurin mu wanda dai muke magana a kansa su ne ga lafazi da sananniyar ma'anarsa a cikin larabci amma sai ka karkatar da wannan ma'anar ka ce san ba ita ake nufi ba wannan nasin da ya zo da wannan lafazin duk da lafazin kaza ne amma ba shi ake nufi ba kaza ake nufi an fahimta ko ka ce ba shi ake nufi ba kaza ake nufi saboda me saboda kaza yayin da duka ce lafazin nan ba lafazin wannan lasti da yace kaza ba kaza yake nufi ba kaza yake nufi to baya halatta ka ce kaza din nan sai in kana da dalili da tabbatar da haka in baka da dalili bai halatta ha kawai dan ganin damar ka ce ai wannan nassin kaza yake nufi a dole ka dauke shi a ka'ida ta larabci da yake ba tare da ka kasar da bana ba ina fatan kun fahimta da kyau yanzu misali Allah madaukakin sarki ce wa sariqu wa sariqatu da wa aydihuma jazaa'an bima kasabana kana min Allah wala da balon ya ku yanke hannayensu sakamakon abin da suka aiwatar wannan narkon za ne daga wajen Allah idan an ce hannu me ma'anar hannu a hausa da larabci da kowane yare ma me ma'anar hannu daga ina zuwa ina yake ɗaukar ma'anar hannu an fahimta daga kafaɗa har zuwa to yanzu idan mutum ya dogara da wannan ayar kaga zai bar amma idan koma zuwa ga dukkan annabi hadisi ya fassara bai ake dafi ba wai ana nufin hannu daga nan zuwa nan ba wani bangare da hannu shine ne na daga wayan da hadisi ya tabbatar da wannan yanzu ka kana da dama a cikin nan wurin kai kaga nan wurin ba hannu ake nufi gaba ɗaya ba ana nufin wani bangare na hannu shine daga wayan hannu zuwa abin da ya canza an gane ku saboda ne yanzu wannan wani na iya tuhumar karanta to idan ka haka ai ka da lafazi daga ka yi sai ka sai eh, da akwai dalili ko akwai dalili ne na san hadisin annabi da misali ne wannan da abubuwa da dama wannan zai yi kafa misali da wanda za a da lafazi daga zahirin zuwa ga wani abu duk da cewa wannan kila wani ya zo ce ba tawili bane ba domin da lafazin kansa yana nuna nan wurin yadda dan dama ita dilala ta alfaz ko dai ta zanto dilalatul mutawaqa ko dilalatul ko iltizam kaga nan zai ce bi dama saboda shine lafzi ala ba'd ma'ana wani da ma'ana ma'ana zai maka wannan shine amma ta wata fuskar kuma za a iya cewa tawili ne amma an yi tawili saboda dalili kaza da haka duk inda tawili yake baya halatta kai sai inda dalili shi yasa su malaman usul da suke tawilin da wannan ma'anar zuwa gida uku akwai abin cikin kira at al qarib ko su ce at-tawilul sahih at-tawilul sahih akwai kuma at-tawilul ba'id ko at al fasid ko kuma at-talaqu at-tawilul sahih ko al-qarib shine ka kautar da lafazi daga zahirin ma'anarsa amma saboda wani dalili da ka dogara da shi ingantacce na Qur'ani ko hadisi at-tawilul ba'id ko at-tawil al-fasid ka kautar da lafazi daga ma'anarsa saboda wani dalili amma sai dai dalilin ba ingantacce bane ba baya inganta a kafa hujja da shi a wannan nasu ko da ya inganta amma baya daukan wannan ma'anar da ka kai amma sai ka kai da wannan sai ce tawili ne kare mulkin jina iya wannan ta fuskar kuskure ya dauka cewa wannan na iya zama dalili in kalkatar da wannan lafazi daga kaza zuwa kaza to wannan sai ce tawili ne ba ba'i akwai kuma abin da ake kira al-talaqa shine ka kautar da lafazi daga ma'anarsa ba tare da abin da ba tare ma da wani dalili ba ko mai rauni ko mara rauni har kawai kai ne ga dama kuma suke fasara shi da fasara yan shi'a da suka ce fadin Allah ta'ala yanzu eh, kana musa da kawai inda Allah ya murku an tazbahu bakara kaga nan gurin bakara menene bakara bakara a larabci shine ne sani dabba ce ba bil adam ba ce kafa hudu da ta amma su suka suka fasara bakara annan da Aisha to kaga wannan kautar da lafazi daga ma'anarsa ne zuwa wata ma'ana ta biyu ba dalili a kansa ko sahihi ko sahihi ko a hankalce ko a shari'ance tsabagen wani gizo littafin Allah ke wanda ke nuna mutum na iya rida kan irin wannan ma'ana to wannan wadan suna kiran tawi da su ce kai ce wasu tawi ce kawai sala'u bi kitabillah ta harif sala'u bi kitabillah mutum yana wasa da littafin Allah ne to Allah ya tsare mai tambaya wannan shi ma ba ta da ba ta da alaka da darasi amma shi abin da ya faɗa ba yana cewa wai menene hujjar da yasa kake yin hudubar juma'a da Hausa wace ma yana jin faɗi hudubar juma'a da Hausa duk ba na faɗi hudubar juma'a da Hausa da larabci nake yi sannan daga bayan yi ne in fasara da Hausa kaga abin da zaka tambaye ni hujja kenan ba ce na hawo minbari tun daga farkon hudu ba har karshe Hausa kawai ne ban kawo ko da larabci ɗaya ba a maimakon in ce innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh sai in ce ya ya tabbata ga Allah muna gode masa muna neman gafararsa muna neman tsirin sa da sharrin kawai kanmu zuwa ƙarshe kaga sai ka tuhunce cewa nayi hudubar juma'a da mai to amma ka ji innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu da larabci har minti goma ko sha biyar kanan daga bayan fasara da Hausa kaga ban yi huduba da Hausa ba da larabci ne ba. sai ka yi tambayar ta biyu kuma ka ji tunda wannan ta tambaya ne kuma ita na bada ansa tunda ta biyan ta biyo baya daga baya kam amma dai wannan da ka tambaya ban yi shi ba ka shafi darasi to kai la tuqallid malikan wala kaza wala kaza wala kaza wannan magana da dukkan mutane ko ban Allah yayin da duk aka ce mutum kare yayi takalidi ko ya dauko hukunci daga qur'ani ko hadisi kai tsaye ba gana ta tafi dukkan jama'a ba ina jin na sha maimaita wannan shi yasa da zo wurin kawai na wuce saboda lokaci magana idan mai mai yawa sai ya zama to kamar akwai gundurar suwa ga saurare amma ba magana ta ta shafi kowa da kowa ba mutane kashi uku ne ta fuskar karatu imma mutumin da ya kai matsayin mujtahidi kaga wannan baya halatta yi koyi da kowa kai tsaye zai kai ko aji ko inda yi koyi da wani to yayi kuskure imam mutumin da yake muttabi'i muttabi'i shine mutumin da yake da ido a ilimi shi bai kai matsayin mujtahidi ba ballantana ya zakulo hukunci kai tsaye cikin qur'ani da hadisi amma Allah ya bashi wani bangare na ilimi wanda idan aka ce Sufyan al-Thawri ya ce Hammad bin Zaid ya ce Hammad bin Salma ya ce Auza'i ya ce al-Imam Malik ya ce Shafi'i ya ce zai iya duba maganar kowa ya ga da ya kasa hujja ya ga wani dalili ya fi karfi ya bi to muttabi'i kenan ba ijtihadi yake ba amma muttabi'i ne to wannan mataki ne duk wanda ya kai wannan matakin shi ma bai halatta bai ta kalilin kowa to sai kuma wanda yake muqallidi muqallidi kuma shine awamun nas wato gama garin mutane wanda ba su da wani rabo na ilimi abin da suke da shi ne ilimi bai kai matsayin su iya karantawa bambanci magana tsakanin wannan da wani ko su gane da dalilin wani in ka ja nassin hadisi yanzu ka ja nassin larabci ka ja nassin qur'ani ba ya bambance wannan ne larabcin wannan ne qur'anin wannan ne hadisi sirri ya ji kai magana da wani yaran da yake tsammanin larabci ne amma menene qur'ani menene hadisi menene larabcin ka tsaba bai sani to kaga wannan kace masa yaji qur'ani ya dauko me ko yaji hadisi ya dauko me wannan hukunci sa ne. ya zaɓi wanda yake ganin ya nutsu da jin tsoron Allahnsa da ilimin sa ya masa fatawa ya aiki da ita an fahimta ko ya zaɓi wanda yake ganin ya yarda da ilimin sa da tsoron Allahnsa ya masa fatawa ya aiki da ita shine hukuncin sa ina da matsayin sa na mukallabi babu yanzu zai kace istihadi ijtihadi da hakar ɗalibai su ɗauka cewa da an ce karkai koyi da kar karkai koyi da kaza su dauki magana haka ala itlaqiha kowa ya ɗauka daga yau ya zama matsayin mujtahidi shikenan yayi abin da ya ga dama da an kawo magana wadda ta saba yace to to imam malik din ma ya bai da hujja shafi din ma ya bai da hujja to irin wannan akwai karancin ladabi wanda idan mutum na yin su za ga ba zai samu albarkar ilimi ba Allah kalle ka girma masu da matsayin da Allah ya ba su girmawa daban kuma cewa maganar su wadda ake ganin ta saba hadisi wannan kuma ai daban za ka je ka dauki wacce magana ta hadisi ka kyale maganar su rashin daukar maganar su baya nuna rashin girmama su wannan shine ma girmama su dan a irin wannan zamani dan babban gurin su a rayuwa su ga an yi wa annabi da'a ko suna da rai ko ba su da rai ba su da wata manufa ko guri a duniya da suka ga ana da ya wuce su ga mutane na yawa annabi da'a shine babban manufar su kaga wanda suke da wannan manufar yayin da dukkan annabi da'a ka faranta musu rai ko suna nan ko ba su to amma mutum ya faɗi bakar magana game daga cikin malamai ce ai to wani ma bai da hujja wani ma bai da hujja wani ma aika kaza wannan nan yana da falala da kima da daraja cikin musulunci kafin ka gano wannan kuskuren guda ɗaya yana da daidai da ya sama da ɗari biyu to ka kasa bai yanzu idan aka sai je tsakanin kuskuren sa da daidai dan sauran da yawa ba za ka yi kirge dai-dai din ba amma kuskuren kila ka yi kirgewa to me na faɗa masa bakar magana ce kuma shi yasa kullum ake bukatar mutum ya fahimci abu ta fuskar addini in dai ka ɗauki ka'ida wanda za ta raba ka da fi'anci ka ɗauki ka'ida kuma da za ta raba ka da sufanci to ka riga ka huta za ka fahimci addini da kyau ka'idar fi'anci shine shi shugaba ya kuskure ba haka bane ba sun suke da itikadi na ismatul kenan shugaba baya kuskure don abin da ya faɗa sai a in dai imami hujja ya bada fatawa magana ta kare kana yi kyale maganar Allah kai tsaye ka fita shi to kaga wannan shi an ci ne fa amma hankali sai wannan ya shigo cikin sofanci wajen ta su ba shehi kuma shi kenan ya zama hujja irin yadda can suke da imam wanda baya kuskure haka su ma sofaye kuma suke da abin nan shehi wanda za a bi shi kai tsaye wa sallimil amra lahu la ta'tarif walau bi isyanin ata izin fud ka sallama masa al'amari gaba ɗaya karka ce dan me ko sabo yayi to a lokacin an wajabta saban sai ka bi haka abdul karim al ya faɗa daga cikin manyan malaman sufaye to kaje ina amfani wannan to da yayin da ka dauki wannan kuma shikenan kaga kenan zaka fada cikin ramin halaka mai yawan gaske ku kuta daga wannan da ku kuta daga wancan tafarkin shi an cin sai sa sai ka fahimci sunna daidai sai ka kubuta kuma daga kawarijanci da mu'tazilanci domin a nan gurin shi anci da sufanci sun ɗauki wata matsaya ne guda ɗaya shine shugaba baya kuskure duk abin da ya faɗa dole bi ka ga nan gurin kuskure ne mai girman gaske dan wannan zai sa ka kyale magana da wanda ta zo daga wajen ma'asumi ka gawa maganar mutumin da ba ma'asumi ba to sun sa sun si an sai suka yi wata dabara sai suka ce to aiki kanki imamin ya zama ma'asumi ne dan haka dole a bi shi da su yadda suka wuce kenan da mutane ko su kuma sufaye ba su yi wannan ba sai suka ce to kai ko da kana ganin daidai ne kana ganin abu kaza da fihi ya faɗa kuskure ne to wannan a ilimin hakika daidai ne a ilimin shari'a da kake da shi ne Qur'ani da hadisi kake ganin kuskure ne kai ko baka da hakika shi ko da hakika to kaga nan gurin Allah kalli idan kana da hankali sai ka tafi akan shari'a ka tunda ita ka sani ka kyale shi da hakika sai zai ta hakika tunda shi ya san ta dama ta su ce suke kwantar kowanne ne akwai uzurin da yake bayarwa wanda yake ya iya karbar wato a yi intikadin sa a rushe shi ta hanyar qur'ani da hadisi ko su mutazilanci kuma da khawarijanci su kuma shine wato su idan kai kuskuren guda ɗaya sai a ajiye ka gefe guda ba magana da kai ka gama kinan ka yi expire mutum ya dana kuskuren amma idan kai kwanto kai maka daga kasa inda zaka koma ba wani zai sauraron kara ba da to waɗannan ababe dukkan su kaga bidiyoyi ne kuma dukkan su kishiyan asratul mustaqim ne to yanzu ga mutum akan ɗaya daga cikin ake nan ba tare da ya sani ba baya da awar mutunci ko kawarijanci ko tsofanci ko shiyanci amma sai samu kansa da wannan barbishin wannan aqidar a zuciya idan wani malam ya kuskure ce malam ki ne ya kuskure to wallahi ni da gaba ba ni ba shi ba sauraron karatun sa har abada kaga shi kawarijanci ne da mutunci kaddara kuskure ne waye yace maka da sai baya kuskure daga nan ya zama mala'ika daga nan ne zama malami komai yin shekara goma da suka wuce daidai ne amma yau tunda an yi kuskure shi da yau ya rabu da shi kenan nan ne mai kuskure <laughs> a abin mamaki ne kare ya kuskuren ba wani yin kuskure ne abin mamaki ba abin mamaki ya rayu da ya kuskure ba wannan ya kamata ya bayan da mamaki dan sa abin da yake bukata yayin da mutum ya kuskure ka duba bangaren alkhairin ka duba bangaren kuskuren wanne ya yawa to sai ka masa adalci sannan kuma ka roƙa masa gafara cikin kuskuren da kuma shi ne kuskuren babban abin da ake bukata ba aibu ba ne dan kai kuskure ko dan nayi kuskure amma aibu shi ne in doge akan kuskure na san kuskure ne an fadakar da ni in tsaya a kai in ce ko za a mutu abin da yake kuskure ne a zahiri